Sashen Hausa na murya Amurka ne kuka sake lalubo mitocinsa wannan karan muna watsa shirye-shiryen a mitoci 41 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol FM sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau. Grace Alheri Abdi ce tare da Ladan Ibrahim a yawa muka sake shigowa tare da abin sauran abokan aiki mu gabatar da shirye-shiryen. Kimanin matasan Najeriya ɗari suka samu damar shiga shirin koyon dabarun shugabanci na Mandela da shugaban Amurka Barack Obama ya kirkiro. Muna da rahoto bayan labarai. Sai kuma shirye-shiryen zaɓukan ƙananan hukumomi a jihar Adamawa. Yau kuma rana ce ta kofa buɗe kamar yadda muka saba za mu buɗe layuka domin ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da suka safi rayuwarku da ci gaban ƙasa. Kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne shida biyar biyar kafin nan ga halin da duniya ta wuni. Masu assalamu alaikum. ana can ana ci gaba da kirga kur'un da aka jefa a zaben sabon magajin garin birnin london inda ake dab da samun mutum musulmi na farko da zai iya ɗarewa kan wannan kujerar a tarihin kasar ta birtaniya dukkan alamu da ake gani suna nuna alaman cewa sadiq khan dan shekaru 45 dan yanci rani daga pakistan na neman kafa abin tarihin samun nasarar lashe wannan zaɓe an ce mai yiwuwa ne a ɗauki sa'o'i da dama kafin a tattara ainihin sakamakon wannan zaben sadiq khan dan shekaru 45 wanda tsohon minista ne kuma dan yanci ran daga kasar pakistan ga bisa dukkan alamu ya fara samun nasarar zaɓe wanda musulmai ke ganin wata babban kalubale ne wani babban nasara ce kuma abin tarihi a gare su ko ya ci ko a da shi musulmi a ingila na ganin wannan al'amari a matsayin wani abin da ke nuna yadda suke kara karfi a harkokin siyasar kasar ta ingila kan wanda dan lebo ne yana karawa ne da 'yan takara har su goma sha biyu ciki ko hadda wani hamshakin bayahude mai suna za Goldsmith wanda dan wani babban attajiri ne idan dai ya nasara kan zai gaji magajin garin mai barin gado Boris Johnson wanda ake sa ran zai yi takarar kujerar Prime Minister. Rahotanni daga kasar Algeria na cewa kasar za ta gina ta fara masallaci da ba irinsa a duniya a wajen girma domin ya zame wa kungiyoyin musulmi masu matsanancin ra'ayi wani babban kalubale. kamfanin dillancin labarai na ƙasar faransa afp ya rawaito cewa masallacin na jama'a el jazir za a gina shi ne a tsakanin wani yanki da ke tasowa a fannin yawon bude ido da wata tsohuwar gunduma da ada can take zama matattaran kungiyar 'yan tsagiran addini ahmed madani mai baiwa ministan harkokin gidaje shawara wanda shi ne ke da alhakin gina masallacin ya shaidawa apf cewa da farko wasu sun soki su cewa gwamnati na gina wa wasu masu ra'ayin rikaurin ibada ne amma a ƙashin gaskiya hukuma na gina wannan masallaci ne don ya zama babban kalubale ga irin waɗannan ƙungiyoyin an dai kiyasta cewa masallacin zai laƙume kuɗi har dala amurka miliyan dubu da miliyan ɗari hudu kuma abubuwan da za a samar a cikin za su haɗa da ɗakin karatu da zai iya ɗaukar littattafai har miliyan guda da makarantar alkur'ani da ɗakin adana kayan tarihi da kuma husumiya mafi tsawo a duniya mai tsawon mita 265 da kuma farfajiyar masallacin da zai iya kwashe mutane 120 a lokaci guda madani ya ce ana sa ran kammala ginin wannan masallaci a cikin shekara mai zuwa idan allah ya kai mu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc fada tsakanin kungiyar nan mai alaka da alkaida da sojojin gwamnatin syria ya yi dalilin mutuwar mutane 73 a wani kauye da ke kusa da aleppo kamar yadda kungiyar nan mai suna observatory for human rights ta faɗa yau juma'a ta ce masu ikirarin jihadin sun samu damar sake kwace ƙauyen kan toman da wasu da ke kewaye da shi bayan da suka kwashe tsawon rana guda suna ba ta kashi da sojojin gwamnati shi dai wannan ƙauye yana kilomita goma sha biyar ne daga kudu maso yammacin aleppo kuma yana da ɗimbin tasiri ga 'yan tawaye domin kusancinsa da damascus da babban titin aleppo wadda ta hada da babban birnin wato damascus da wasu manya-manyan garuruwa da ke bakin iyakan kasar ta syria da ke kudancin kasar yan tsananin kishin addini ne dai su kai wannan harin waɗanda ake kira jaish al-fatah waɗanda suka ƙi yarda kokarin da amurka da rashi ke yi domin ganin an rage wannan fada da ake yi a aleppo ɗin gwamnatin kasar kenya ta ce tana shirin rufe manyan sansanoni biyu na 'yan gudun hijira da ke cikin ƙasar abinda zai zai zai sa shan wuya ga 'yan gudun hijira har su dubu ɗari hudu a sanarwar da gwamnati ta bayar yau juma'a ta ce ɗaukar wannan mataki ya zame wajibi saboda matsalar tsaro wajibi ne ta kawo ƙarshen wannan sansani na 'yan gudun hijiran a cikin sanarwar kusan saura kiris gwamnati ta cimma matsaya matsayin koren 'yan gudun hijira daga ƙasar ta duk da haka sanarwar ta ce gwamnati za ta rusa ma'aikatarta mai kula da harkokin 'yan gudun hijira a matsayin matakin farko na kula sansan da ke da dad da kuma wanda yake kakuma cikin ɗan kankanin lokaci shi dai sansan nan da dad wanda ake ganin shine sansanin 'yan gudun hijira mafi girma a duniya yanzu haka yana dauke da mutane da yawansu ya kai wato 330 waɗanda yawancinsu 'yan kasar somalia ne yayin da sansanin kakuma da ke arewa maso yammacin ƙasar yake dauke da mutane da yawansu ya kai 55 kasar kenya dai tana ba da mafaka ga 'yan gudun hijira da yawansu ya kai dubu ɗari shida kuma kusan kashi uku cikin hudu 'yan somaliya ne yayin da sauran suka fito daga kasar sudan sai dai ba wannan ne karo na farko da kasar ta yi yunkurin rufe wannan sansanin ba a lokutan baya ma ta yi hakan amma ba ta aiwatar da hakan ba abinda hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ja kunnen kasar cewa iya hakan zai tilasta 'yan kasar somaliya komawa gida wanda kuma hakan zai shafi ayyukan jin kai kwarai da gaske Labaran duniya kenan kuka saurara. To bude taskar hotonnin namu a birnin tarayya Abuja, Najeriya, inda aka yi bikin rakiyar kimanin matasa 100 'yan Najeriya da suka sami damar shiga shirin koyon dabarun shugabanci na Mandela da shugaban Amurka Barack Obama ya kirkiro. Wakilinmu Hassan Maina Kaina na da ci gaban rahoton. Jakadan Amurka a nan Najeriya kenan, Mr. James F. N. Pistil, da bayyana farin cikinsa dangane da yadda ya ga matasan nan 'yan Najeriya su ɗari suna ta zumuɗi da ɗokin tafiya Amurka a shirin nan na horar da su da gwamnatin Amurka ke ɗaukar nauyi duk shekara wato Mandela Washington Fellow. But very impressed with Mandela alumni have already made positive long-lasting contributions. Jakadan na Amurka ya bayyana gamsuwarsa da yadda waɗanda a baya suka ci moriyar wannan shiri ke ba da gudunmawarsu a sassa daban-daban na Najeriya. Last December, Mandela alumni donated clothes blankets to residents. A watan Disambar da ya wuce ne waɗanda tuni suka amfani da wannan shiri suka kai gudunmawar kayan agaji da ya haɗar da tufafi da barguna a sansanonin 'yan gudun hijira da ke maiduguri jakadan na amurka mr antin ya kuma yi tsokaci dangane da dalilan da ya sa aka kirkiro shi wannan shiri now the mandela washington fellowship as i'm sure you have heard the past few days is an integral part of president barack obama's commitment wannan shirin zuwa na mandela washington fellows ga matasan afirka wani hoɓɓasan shugaba barack obama ne na kyautata makomar afirka bisa kuma gamsuwa da shirin ne ya sa aka kara adadin mahalarta a bana daga biyar zuwa dubu 1000 a wannan shekara. The White House created this initiative in recognition Fadar White House ta kirkiri wannan shiri ne bisa yin na'am da irin rawar da matasan Afirka ke takawa na karfafa turakun tsarin demokradiyya, haɓaka tattalin arziki, zaman lafiya da tsaro a nahiyar. Balarabe B. Ismail ɗan asalin jihar Kano ne da ya sami shiga cikin wannan shiri. Zan je Ohio State University da ke Columbus kuma ina godiya da gwamnatin amerika da kuma dukkanin wasu wanda suka addu'a da kuma wanda suka ba da gudunmawa wajen samun wannan nasara ɗin. Haruna Lemu daga jihar Gombe da shi ma samu damar shiga wannan shirin. Me zaka ce dangane da wannan dama da ka samu a yau? A gaskiya ina cike da farin ciki matuka domin wannan dama da gwamnatin Amurka ta ba wa 'yan Najeriya musamman ma mu daga Arewa saboda mu je mu koyi abubuwa da za mu dawo mu taimaka wa al'ummanmu. To gaskiya wannan dama babba ce kuma mu dai Um, baya da zamu yi kamantawa training da zamu je mu yi muna fatan ubangiji Allah zai ba mu damar mu kammala lafiya sannan mu dawo mu zo mu taimakawa mu akan abubuwan da muka koya Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria kuma jihar Adamawa inda ake shirin gudanar da zaben ƙananan hukumomi kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin Sanusi Adamu ya haɗa mana. Hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar Adamawa ta ce tana buƙatar naira miliyan 500 domin gudanar da zaɓe na kansiloli da shugabannin ƙananan hukumomi a mazaɓu 226 ranar 25 ga watan Yuni mai zuwa, wadda jam'iyyu 18 suka nuna aniyar shiga wannan zaɓen. Kowane tabbaci hukumar za ta baiwa jam'iyyun siyasa, 'yan takara da kuma masu ƙada kuri'a. Alhaji Isa Shattima shine shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar Adamawa. To muna iyakacin kokarin mu ka san mutum tara take baka cika goma ba muna iyakacin cikin kokarinmu shi ya sa muka fito da wace salo kan takardar zaɓe wanda za ka yi yola ta kudu ba ka yi sakai da shi a yola ta arewa ba wanda za ka yi da shi a fufore ba za ka je gira da shi ba to duk wani dabaru mu dai muna yin yadda za mu dai mu hana yadda za a yi rigin wannan abu mu dai muna so zaɓen da za a yi yan siyasa su taimake mu su su daina mana wasu yan arangan mana mutanen daba-daban cinna ko kuma kalare mu kuma ma'aikatan mu za su daura bel tabbata sun yi su da Allah Kawo yanzu bincike da na gudanar ya nuna jam'iyyun na aiki ba dare ba rana wajen sayar da takardun neman takarar. A hali da ake ciki ma jam'iyyar APC ta jihar Adama ta rufe sai da takardun neman tsayawa takara. Alhaji Ahmed Lawal, sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC ya shaida mutane dubu ɗaya da arba'in da tara ne suka amshi takardar neman tsayawa takarar. Daga cikin wannan adadin ɗari da arba'in da biyar mata ne da nakasassu. In ka duba wannan fom saboda adalci da muka ce za mu ba mutane a jihar Adamawa shi ya ba mu kowa da dama yake zuwa yake daukan fom a wannan jam'iyya ta mu ta APC dan su kasance sun sun san za musu adalci hukumar zabe sun gaya mana cewa su a tsaye su suke tsaf ko gobe za su yi wannan zaben saboda duk kayayyaki da ya kamata a yi na wannan zabe suna nan suna nan a shirye so kaga lokacin da suka ba mu ne kawai muke jira lokacin ya zo don a yi wannan zabe wani kwarin gwiwa jam'iyyun adawa ke da shi na cewar za a yi musu adalci da suka amince shiga zaben ƙananan hukumomin ganin cewa a wasu jihohi da aka gudanar da zaben ƙananan hukumomi jam'iyya mai mulki gali galibi ita ce ke lashe dukkan kujerun. Malam Ibrahim Bebeto shine shugaban jam'iyyar SDP na jihar Adamawa. Mu kuma muna sane da abin da ke tafiya a cikin jam'iyyu masu mulki a kasar nan. Bayan Buharin da aka hau aka ci zaben Buhari yanzu bayan shi ba zai hau ba. Don haka kowa yanzu ta kansa yake su suna ta hayaniya mu kuma muna shirin zaɓe a gaskiya a yanzu ba abin da zamu ce cewar ba mu gamsu ba mun gamsu shugaban hukumar zaben ba mu da hujjan da zamu yi shakkan abubuwan da ya faɗa a yanzu. A ɗaya ɓangaren an ɗan sami tangarɗa a aikin sayar da takardun tsayawa neman takara a sakatariyar jam'iyyar PDP na jihar Adamawa. Lokacin da na ziyarci sakatariyar ban iske jami'in ta koda guda ba inda aka ce da ni sun garzaya Abuja domin warware takaddamar da ta jawo soke zaben jami'anta a matakan ƙananan hukumomi. Dr. Umar Ardo tsohon ɗan takarar gwamna kuma jigo a jam'iyyar PDP na jihar Adamawa ya yi mini ƙarin bayani kan ko baya ganin wannan takaddama na iya sha shafar aniyarsu ta shiga zaben ƙananan hukumomin yayin da lokaci ke karatowa. Uwar jam'iyya a Abuja suka dubi abun sai suka rusa abun suka kuma rusa kwamiti da aka turo wanda wayannan suka kama suka yi wannan babatun da sannan yanzu suna yin kwamiti sabuwa wanda za ta dawo ta zo ta yi congresses na ward da local government da state kamun ran asabar mai zuwa na sama mu wuce bauchi mu je mu na zone. Dr. Umar Ardo jigo a jam'iyyar PDP na jihar Adam Adama kenan. Sanusi Adamu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya. Aka yake to kafin mu buɗe layuka domin ku bayyana ra'ayoyinku kan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Ringin, ringin, ringin. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla kai tsaye muna da wannan mai sauraro a Kaduna wake bisa layi. To Madam Grace sunana Ibrahim Alarama daga cikin. To Malam Alarama barka da warhaka ina gudunmuwa ga wannan shirin yau. To gudunmuwa na shine dangane da sa hannu da mai girma shugaban kasa a kan budget. a lalle mun yi murna kuma muna fatan wannan budget din da aka yi ya kasance mu ga aiki a ƙasa ba wai a aiki kawai a ba kuma muna kira ga gwamnoni su ma su ba wannan shugaba namu goyon baya da haɗin kai wajen ganin cewa an samu nasarorin da ake bukata ga baki ɗaya domin shi kaɗai ba zai iya ba a biya ma'aikata albashinsu sannan kuma a ci gaba da maganin cin hanci da rashawa ga ƙasarmu ga baki ɗaya na gode To, madalla daga Kaduna kuma bari mu tafi Maiduguri. Hello? Hello, Maiduguri wa ke bisa layi? A gashe ki hajiya. Barka dai, kawo ni lafiya? Lafiya kalau. Wa nike tare da shi? Alhaji Bukar na daga Bulkutu. To, Alhaji Bukar barka da yawan ma. Kana lafiya? Lafiya, lau kai ma kana lafiya? Eh, lafiya kalau ya ayyukan kuma. Ayyuke da godiya, ina gudunmuwa ka ga shirin. ya kuka guduma na ne ina kira gwamnan jihar borno da mm. ringa sa ido wannan mutane wanda suna raba a kayaki masarabi na duk suna zuba envelope suna raba a kansu mm. ringa sa ido to to da fata eh, gwamnan jihar borno eh to bari mu nufi zaria wake bisa layi a zaria kana magana da su honorable ibrahim sadonan kubena ne daga kubena a zaria to uh, honorable ibrahim barka da warhaka yawwa yaya aiki aiki da godiya ya naku aikin an wuni lafiya lafiya lau to kai kuma me ke tafi da kai a yammacin yau to ni abin da yake tafiye da ni shine ina farin ciki da sa hannu da shugaban mu ya yi mm. kan bajet din najeriya uh -huh. To ina fata kuma Allah. Hello? Eh na ce dama nake so in ce ina fata ka. Eh to Allah ya sa ya amfane mu kuma 'yan majalisa kuma muna masu godiya da Allah ya sa suka kammala wannan aiki tare da fatan nasara a gare mu gaba ɗaya. Na gode. Yawa to mu ma mun gode eh. kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC bari mu nufi Yola. Wa alaikum salam wa ne a Yola? Isi aka garba ne daga Yola. To, Malam eh, Garba ina wuni. Lafiya kalau ya gajiya aiki ya kokari. Aiki da godiya mun gode. to Allah ya taimaka ina kirga ne da 'yan Najeriya game da wannan mulki da muke fama da suke ciki mm. ci gaba da haƙuri, kuma insha Allahu wannan gwamnati akwai nasara a cikinsa. Allah ya taimake mu to amin suma amin to bari mu nufi kebi kuna magana da Abdullahi Abubakar dole kaina to malam Abdullahi barka ni abin da gudun ta shi yana koke ga Atiku Abubakar mm. shi hali daidai da na Buhari in yana in ana samu saboda yanzu aiki ilimi ɗinmu na jihar ya taɓarɓace don ko fidin cisuwa ma ya wahala yan kwangila din masu masu fidin da masu wasu abubuwa duk wallahi yanzu duk gudu suka yi to yanzu kana kira ga wani alhaji atiku alhaji atiku a ba gudu to okay gwamnan kebi to na kebi to yawa to don saboda saboda ya fahimci wane da ainihi kake kake kake kira gare shi abin da ka kira gare shi saboda eh, farfado da ilmi din jihar sannan kuma albarkatun da yanzu ga shi buhari gashi buhari to madalla kana yi kana tsatsayawa sai mu tsammanci ka gama kuma sai mu ji kata da magana to bari mu nufi eh, wake bisa layi wato lambar na juma ina try lambar ba ta shiga ba tsara ita ce ta shiga ba a eh, to wane ne bisa layi wake bisa layi yi magana to shi ne na ce da Allah da annabi manya-manyan na don Allah su yi tsakanin da Allah su tausaya wa talaka to daga kebe bari mu nufi nasarawa nasarawa nasarawa wake bisa layi a nasarawa Aliyu ne daga Nasarawa. To Mala Aliyu barka da yawar haka. Lafiya kalau ina gajiya. Lafiya alhamdulillah. To ina gudunmuwa ka ga shirin. Gudunmuwa na shine wannan hannu da shugaban kasa ya sa Allah ya mu ci amfaninsa. Amin amin. Eh, Allah ya sa ya zama muna amfani Allah kuma ya tabbatar mana da alkhairinsa. To da wannan kyakkyawa fata bari mu nufi kwara. Wake bisa layi a kwara? Kwara Usman ne daga guriya kai a lokacin gamin kwara state. Aha to Malam Usman ka wuni lafiya? Kalau muke a madam Grace. Yawa to ina gudun waka ga shirin? wata a yau ko ke nake kaiwa ga gwamnatin jihar Kwara su tausaya ma malaman makarantar da suke jihar Kwara. Mm. Wata biyar an shiga na shida babu albashi wasu sun koma gina kusa suke yanzu a jihar Kwara a cikin malaman makaranta. to Allah a tausaya ma malaman makaranta a samu ko da kudin wata guda a basu su ma samu yadda za su ciyar da iyalan to da fata hukumomi sun ji a jihar Kwara sai kuma Zaria Salamu alaikum. Wa alaikum salam wane ne a Zaria? Haruna ne mai bulawus daga Zaria. To Malam Haruna an wuni lafiya? Lafiya lahum. Ina gudunmuwa ka ga shirin. so gudunmu ta kan wannan al'amari ina fata ga shugaban kasa da Allah ya sa in a hannu akan wannan hannu akan wannan takarda Allah ya taimaka masa Allah ya ba shi ikon gudanar da al'amura cikin sauki kuma Allah ya ba mu ikon cin albarkacin wannan al'amari da aka gudanar. To amin suma amin kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington yana cewa karfe hudu a karfe biyar saura minti kusan takwas wane ne bisa layi? sai ka nisanci rediyo rediyon kana kurkusa ko dai ka nisanci rediyon ko kuma ka kashe salamu alaikum wa alaikum salam kana tare da mu ina tare da ku ya to wane ne bisa layi Muhammad Bashir ne daga Maiduguri. Ya to Malam eh, Muhammad ina gudun ka ga shirin. Eh, ka jariya gwamnatin nan da aikin da take mana Allah ya taimaka mata. Salamu alaikum. Yawa to amin su ma amin. daga har yanzu muna Maiduguri wake bisa layi. To daga Maiduguri bari mu tafi Sokoto. Sokoto wake bisa layi. Sokoto kana tare da mu? Sokoto kamar na jin motsinka. to ina jin layin nashi ya tsinke to kamar yadda muka saba da yau rana ce ta kofa buɗe da muke ba ku damar ku bayyana ra'ayoyinku kan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa to ba daga sakkwato bari mu tafi nasarawa aiki da godiya wane ne nawa nasarawa Bashir Tela ne daga layin Nawisa cikin gari lafiyan bari bari. Yawa to Bashir Tela an wuni lafiya? To a gaskiya ni zan yi bayani ne akan abubuwan da ke faruwa tsakanin hausawa da inyamurai a kudancin najeriya haka bai dace ba dan najeriya ne da yin ya zauna ko ina kuma yana da kyau shugaban kasa a dauki mataki a cikin abin da sosai kuma yan arewa mu ci gaba da hakuri don kuwa wannan kamar suna tsakalan mu ne kar su manta fa akwai mutanen su arewa idan a a a malam bashir malam bashir kana saurare na malam bashir kana saurare na Muna bukata ne wannan aka dauki aka an ba ku dama ne domin ku kawo gudunmuwa da ra'ayoyin da za su taimake mu mu samu haɗin kan ƙasa ba rarraba kawuna ba. Eh, Saboda haka kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to yanzu dai dama da muka samu kenan mako mai zuwa ma za mu sake baku wannan dama idan allah ubangiji ya nuna mana. yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka a zamar majalisar dokokin amurka ta ranar 18 ga watan afrilu malamin addini na mabiya addinin buda kuma tsohon firistinan siyasa na yankin tibet golan jimmy ya bayyana irin azabar da ya sha a lokutan da ake tsare da shi a china daga shekarar 2008 zuwa 2012 sai dai abin takaici shine cewar china ta ci gaba da azabtar da fursunonin siyasa na yankin tibet kamar yadda aka nuna a cikin rahoton ma'aikatar harkokin wajen amurka na shekarar 2015 akan batutuwan kare haƙƙin bil'adam na duniya a cewar rahoton mutunta 'yancin ɗan adam a yankin na tibet da china take yi bai taka kara ya karya ba a cikin shekarar ta gabata ta 2015 china na fakiya da guzma tana harbin karsana a ƙarƙashin ikon china iyakar tibet tabbatar da ɗorewar zaman lafiya yaƙi da masu neman ɓallewa china na ci gaba da mulkin danniya ga mutanen tibet ta fuskar al'adu addini da harshe da tsare mutane ba tare da yi masa shari'a ba da ɓacewar mutane da kuma gana musu uku ba. rahoton ya tabbatar da cewa hukumomin china sau tari suna dukan mutanen tibet da ake tsare da su har sai rai ya yi halinsa a wasu lokuta. Rahoton ya bada misalin Tenzin Chidok, wani ma'aikacin ƙungiyar sa kai na muhalli wanda ya mutu kwanaki biyu bayan da aka sako shi da ciwon da ya samu na kwakwalwa sakamakon ukubar da aka gana masa. Akwai wasu fursunoni kuma da suka nakasa biyu bayan irin azabar da aka gana musu a lokacin da ake tsare su a gidajen yari. karamin sakataren harkokin wajen amurka mai kula da batutuwan haƙƙin ɗan adam da ƙwadago tom mininowski a wata hira ya ce rashin zaman lafiya a yankin tibet ba zai haifar wa china ɗa mai ido ba akwai mutane a gwamnatin china da suka damu da batun ɓallewar yankin tibet abin da zai kawo akasin haka shine tattauna da shugabannin yankin kamar su dalilama wanda sotari ya sha faɗin cewa tibet ta ci gaba da kasancewa cikin china amma abin da suke bukata shine 'yancin dan adam da daraja al'adunsu a wajen bikin gabatar da rahoton na wannan shekarar kan batutuwan kare haƙƙin dan adam sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya jaddada cewa daraja 'yancin dan adam wajibi ne kuma wata dama ce na gina ƙasa da ci gaban al'umma wanda baya kawo nakasu sai dai ya ciyar da ƙasar gaba. sharhin muryar amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka abubakar janaidu da sharhin muryar amurka kafin mu karkare ga takaitattun labarai mataimakin shugaban jami'ar adawa ta udp ta kasar gambia yana roƙon kasashen duniya da su sa baki domin a saki shugabannin jam'iyyarsu da shidai shugaba dabo da sauran 'yan jam'iyyar har su 38 ake kame da su tun a watan jiya ake zargin su da kokarin aikata wasu laifuka gwamnatin kasar kenya ta ce tana shirin rufe manyan-manyan sansanonin nan guda biyu na 'yan gudun hijira da ke cikin kasar abinda zai shafi 'yan gudun hijira har su dubu ɗari hudu a sanarwar da gwamnatin ta baya yau juma'a ta ce ɗaukar wannan mataki ya zame wajibi saboda matsalar tsaro wajibi ne ta kawo ƙarshen wannan sansanin na 'yan gudun hijira yanzu haka ana can ana ci gaba da kiran kuri'un da aka jefa a zaben sabon magajin garin birnin london inda ake dab da samun mutum musulmi na farko da zai iya darewa kan wannan kujera a tarihin kasar ta birtaniya dukkan alamu da ake gani suna nuna alamar cewa sadiq khan dan shekaru 44 dan yanci rani daga pakistan na neman kafa abin tarihi sannu na samun nasarar lashe wannan zaben To a gaishe ka masu saurare nan kuma za mu dasa aya sai gobe da safe idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da waɗansu shirye-shirye ciki har da a bari ya huce da Ibrahim Alfa da kuma Halima Jimrau suke gabatarwa. Za ku kuma ci gaba da bayyana ra'ayoyinku ko kuma ci gaba da sauraron shirye-shiryen mu a wayoyinku na salula a dandalin VOA. yanzu a madadin ladan ibrahim a yawa da ya taya na gabatar da shirin da baba yakubu makeri da ya amsa wayoyinku sai kuma julie gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu na yau kyle alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu karasa wani lafiya da alheri